Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran mai karanta Jummai Ali. Ministan harkokin cikin gidan kasar Djibouti Hassan Umar Mohamed ya ba da sanarwa cewa shugaban kasar Ismail Umar Gule ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi Juma'a da kashi 68.7 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada. Ministan ya faɗa wa sashen Somaliya na nan muryar Amurka cewa an kammala gida ƙuri'un kuma shugaba Gule ya lashe zaben kai tsaye a zagaye na farko ya sake samun wani wa'adin mulkin shekaru biyar. A 1999 shugaba Gule ya fara ɗarewa kan ragaman mulki, shine shugaban ƙasar na biyu tun lokacin da ƙasar ta samu 'yancinta daga ƙasar Faransa a 1977. 'Yan takara biyar ne suka ƙalubalanci shugaban, to amma shi ne aka sa ran zai zama zakara domin jam'iyyu masu hamayya suna fama da targaɗe, kuma wasu jam'iyyun sun ƙauracewa zaben bayan da shugaban ya karya alkawarin da ya yi cewa ba zai sake tsayawa takara ba. Shugabannin masu hamayya sun yi zargin musgunawa daga 'yan sanda 'yan makonni kafin a yi zaɓen kuma sun ce kafofin yaɗa labarai su ma ba su yi adalci ba wajen yayata rahotannin yakin neman zaɓe. Tun da aka buɗe rumfunan zaɓe jiya Juma'a da safe zarge-zargen kurakurai suka kunno kai. Wasu 'yan siyasa guda biyu sun zargi gwamnati da laifin fitar da wakilansu daga rumfunan zaɓe. haka kuma sun zargi sojoji da laifin yin zaɓe a rumfunan zaben da bai kamata a ce sun kada ƙuri'unsu a wurin ba dangane da zaben da aka yi a jamhuriyar congo kuma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta ji takaicin zaben da ya bari shugaban ƙasar da nisa so fada faɗaɗa wa'adin mulkinsa na shekaru 32 a wata sanarwar da ta gabatar mai magana da yawon ma'aikatar mark Towner ya ce kurakuran da aka yi a lokacin zaɓe da kuma kama magoya bayan masu hamayya daga baya sun dagala zaben da ƙila da an yi cikin lumana haka kuma ya ce amurka tana nuna damuwa sosai akan abin da ya samu dubban 'yan ƙasar da suka waye gari wato suka waye garin ranar hudu ga wannan wata na afrilu da jin karajin harbe-harbe da kuma tashin bama-bamai. al'amarin da ya sa suka arce daga gidajensu a brazzaville babban birnin kasar gwamnatin congo ta ce wakilan tsohuwar kungiyar 'yan yakin sa kai ne suka kai wasan sansanonin gwamnati hari a ranar ta ce an kashe jama'an tsaro guda biyu da farar hula biyu da kuma mahara guda goma sha biyu a arangamomin da aka yi 'yan takarar masu hamayya sun ce an tufka magudi a zaben da aka yi a ranar 20 ga watan maris domin shugaba da nisa su ya samu nasara Ɗaya daga cikin 'yan takarar general Jean-Marie makoko ya yi kira ga jama'a da su zanga-zangar nuna rashin amincewa sakamakon zaben. Shugaba Dani Sassou Nguesso ya sami nasarar sake tsayawa takara bayan da ya sa aka yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima domin fitar da ɓangaren da ya ƙayyade wa'adi da yawan shekarun ɗan takara. Tun 1979 shugaban ɗan shekara 72 yake jan ragaman mulkin ƙasar. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin ƙasar Belgium sun kama wani mai suna muhammad Abnini wanda ake zargi dangane da hare-haren da aka kai birnin Paris a watan Nuwamba. Haka kuma an danganta wannan mutumin da munanan tashin bama-bamai a Brussels a watan jiya. muhammad Abnini ɗan shekara 31 da haihuwa ɗan ƙasar Belgium wanda ɗan asalin ƙasar Morocco ne a jiya Juma'a hukumomi suka kama shi. Ana kyautata zaton shi ne mutumin da aka gani a faifan bidiyo da hula samfurin malafa da ya arce daga filin saukar jiragen saman birnin Brussels. Idan aka tabbatar da haka, to shi wannan mutumin ya taka muhimmiyar rawa a hare-haren da kungiyar ISIS ta kai da suka kashe mutane 162. 130 a birnin Paris sannan kuma 32 a birnin brussels mutane da dama ne suka ji rauni jiya juma'a sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce alkadarin masu ra'ayin rikau na kungiyar isis ya fara karyewa domin ana ta karkashe manyan shugabannin kungiyar da mayakansu mr kerry ya wannan finishin ne a yar ziyarar da ya kai birnin bagadaza jiya juma'a domin yin sharori da shugabannin iraq ya yi alkawarin cewa sojojin kawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin amurka da suke fafata da 'yan isis za su yi aiki tare da iraq domin ƙara matsawa 'yan ƙungiyar isis ɗin lamba cikin makonni da kuma watanni masu zuwa shi kuma sakataren tsaron amurka ash ta ya ce amurka ta damu game da take-take ko kuma matakan da china take ɗauka a tekun kudancin china da ake rikici a kansa. Mr. Carter ya yi wannan furucin ne Juma'a lokacin da yake gabatar da jawabi akan matakan tsaro a yankin Asiya a birnin New York. Hukumomin Turkiyya sun ce a wannan makon aka kama Mustapha Tanvendi, manajan wani kamfanin sarrafa ko kera sinadaran makamai na gwamnatin kasar Turkiyya da ake cewa NKE a takaice. a lokacin da yake ƙoƙarin sayar da shirye-shiryen ƙera makamai wa wani kamfanin da wani ɗan ƙasar Turkiyya ya mallaka kamfanin a nan Amurka yake. Kafofin yada labaran ƙasar Turkiyya sun ce a ranar Alhamis, 'yan sandan ciki na Turkiyya suka kama Mr. Tanvedi a wani shagon cin abinci inda ya kamata ya gana da shugaban kamfanin da yake ƙoƙarin sayarwa shirye-shiryen ƙera makamai. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. maboye ga nagaki bi ina kayo ruko na baka karbi kyauta ka farbi ya mutum da ke ta kalaman jita jita lamari na so da kauna kusa ne kuma ku gane kuma ba mu sake hakan Allah ne ya mu to ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi mana magana a kan cutar tarin fuka wacce ake cewa tuberculosis wato TB a turance. Rahotonmu na biyu zai yi magana ne a kan rigakafin cutar bakon dauro da ya gudana a faɗin jihar Kano. Su kuwa rahotonmu na uku da na hudu za su yi mana magana ne akan cutar zazzabin lasa da yadda cutar ta bulla a jihar Katsina da irin matakan da hukumomi da jami'an lafiya suka ɗauka a jihohin Katsina da Bauchi domin daƙile yaduwar cutar. Rahotonmu na biyar kuwa zai yi magana ne akan ƙara yaduwar zazzabin malaria a jihar Jigawa a cikin wannan yanayi na zafi da matakan da ya kamata a ɗauka domin kaucewa kamuwa da cutar zazzabin malariyar. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Kyautar da kin kamin na gode kin yi kyauta. cikin ki da soyayya mai nagarta. Lamari na so da gauna wasu ne kuma ku gane hakan Allah ne ya hukunta. Araba a raba So da gauna. Allahu ne ya ban mai kunya. So da Mu aka sani cikin alkarya gani gaki. Zambi Ranar 24 ga kowace watan Maris, wato watan da ya gabata, rana ce da aka keɓe domin yin tarurruka da masana harkar lafiya da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke yi domin faɗakarwa a kan cutar tarin fuka wato TB. A bana ma irin waɗannan tarurruka na faɗakarwa ya gudana a Minan jihar Neja. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da rahoto. Tun a shekarar 1982 ne dai Hukumar Lafiya ta Duniya ta ƙaddamar da ranar 24 ga kowane wata na Maris domin faɗakarwa game da cutar ta tarin fuka. A wasu alkaluma da hukumar lafiyar ta duniya ta fitar dai ya nuna cewa mutane miliyan tara da dubu ɗari shida ne suka harbi da cutar ta tarin fuka a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu, yayin da a ciki mutane miliyan ɗaya da rabi ne cutar ta hallaka. Jami'an kiwon lafiya a nan jihar Niger dai sun gudanar da jerin gwano domin faɗakar da jama'a game da wannan cuta ta tarin fuka. Dr. Mustapha Jibril shine kwamishinan lafiya na jihar Niger. ne muna ƙara son mu faɗakar da kan jama'a kan cewa kan wannan cuta ɗin su sani idan mutum yana ya kama da wannan cutan ya iya ganewa cewa ga abin da ke damunsa muna kan ce jama'a cewa idan mutum ya ga yana tari tarin kuma ya wuce sati biyu sannan ya ga tarin bata tsaya ba mafi yawanci za a gan kila ya sha maganin ciwon tari ko ya sha antibiotic kamar su makamancin makamancinsa ya ga dai tarin bai tafi ba to ya yi tunanin kila ciwon tarin fuka ne so muna kuma kiran ga jama'a kuma sai ya gan kuma mutum yana yawan zufa da dare yana zufa kuma ya gan kamar yana dan ramewa sannan kuma ya gan yana zazzabi um, kaɗan sannan kuma ya gan ko yana tarin kuma yana fitar da tarin yana fitar da jini to muna tunanin cewa ila tarin fuka ne so muna son jama'a sai su fito su zo asibitoci A jihar Niger dai mutane 1,611 ne suka kamu da cutar a cikin shekara ta 2015, daga ciki mutane 883 ne aka yi ma magani, sannan mutane 66 suka mutu, yayin da mutane 24 suka tsere daga ɗakin shan maganin. Babban sakatare a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Ibrahim Tipping ya tabbatar da cewa a yanzu dai suna da maganin cutar na tarin fuka kyauta. to tun da yanzu akwai magani kyauta wurin gwaje-gwaje kyauta fadakar da kai kawai da wayatar da kai na al'umma ne kawai rage mana a san cewa ga shi ga abin da ga eh, ciwon eh, tarin kuhon ke kawowa ga inda za a samu magani abin da ya rage mana ke bayanan likitoci dai sun tabbatar da cewa shigowar cutar sida ne babban dalilin da ya sa cutar ta tarin fuka ta kara bunƙasa a duniya mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya. A gaishe da Mustapha Nasiru Batsari lokacin bazara lokaci ne da yake dauke da yanayi na zafi da kuma saurin yada cututtuka musamman cutar bakon dauro wato kyanda mai yi wa yara ƙanana illa har ma wani lokacin ya kai ga kisa. Jihar Kano ta ɗauki mataki domin daƙile yaduwar cutar ta hanyar aiwatar da rigakafi, in ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu. Gwamnatin jihar Kano ta ce ta gudanar da rigakafin cutar ƙanda saboda bullar cutar da aka samu a wasu garuruwa a faɗin jihar. babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar kano dr sharif yahaya musa ya ce an gudanar da rigakafin ne kawai a guraren da aka samu bullar cutar shi wannan rigakafi da muke gabatarwa yanzu a fadin jihar kano shine wato bullar cutar da muka samu labarinta cutar nan ta kyanda ta bulla a ƙananan hukumomin da dama za ka ji ta nan ɗaya nan can can da can da can a ƙauyukanmu har ma cikin garin mun samu ta to shi wannan rigakafi da muke yi gaskiya na bullar cutar ne ba wai rigakafi muke na mun tsara shi zami a'a sakamakon bullar cutar da muka samu na a gurare shi sa muke yi to yaran da suka kamu kawai kukewa rigakafin a lokacin a ba yaran da suka kamu kawai muke a yaran da suka kamu wannan muna damuwa mu ba su magunguna ne ah. amma yaran da ba su kamu ba wanda suke 'yan um, wata shida zuwa wata hamsin da tara duk yaron da yake wannan rukunin da kuma idan ya faɗo cikin gurin inda muka samu ballewar wannan cutar shi ma ba ko ina muke ba sai inda muka samu ballewar wannan cuta shi ne muke kuma ba yaron da kawai ya kamu muke um, hanga ba muka je wajen wannan rigakafi in dai yaro watannin ya faɗo wannan ciki no. to za mu yi masa wannan rigakafi na kyanda me yasa kuke kuka damu da yi wa yaran da basu kamu rigakafi ba ita wannan cuta ana ɗaukata ne ana ɗaukata ta ai dama ɗaukata ta ake daga wajen masu ita daga mm-hmm. wajen tari da makamancin irin wannan abubuwan ake ɗaukar ita cewa wannan kyanda kuma mun san illarta iyayenmu duk sun san illarta makanta ne kurumta ne da har da ma rasa rai iyayenmu duk sun sani shi sa muka damu da mu ga cewa mun yi wa yaran nan rigakafin wannan cuta na kyanda wani tasiri wannan rigakafi zai yi wajen dakile yaɗo cutar wato tasirin shine garkuwar jikin yaro shine muhimmi garkuwar jikin yaro za ta bunƙasa za ta iya yakar wannan cuta idan ma cutar ta taɓa yaro ba za ta nuna sosai kamar ta, ta, bashi wannan illoli da muka bayyana ba kuma ma idan aka ce an samu garkuwa to da wahala ka ga cutar ta bulla in kuma ta bullan ba za ta ga da yaron da ta kama ba Dr. Sharif Yahaya Musa ya yi kira ga iyayen yara da ke fadin jihar ta Kano da su yi amfani da wannan dama ta kai 'ya'yansu rigakafi na yau da kullum a asibitocin da ke kusa da su don kare yaransu daga kamuwa da cututtuka. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Duk da matakai na dakile yaduwar cutar zazzabin lasa da hukumomi ke yi a Najeriya. Yanzu da haka an sami bullar cutar a jihar Katsina, sai dai hukumomi sun ɗauki matakai in ji kwamishinan lafiya na jihar Katsina Hajiya Mariya Bala Usman. Yau mun kira wannan taro a Katsina State Ministry of Health domin mu sanar da al'umma abin da muke ciki akan wannan cuta ta lassa fever a yanzu mun samu mutum ɗaya wanda an gwada jinin shi kuma an ga cewa ya yi testing positive wannan mutum dai yana da cutar lassa fever a halin yanzu wannan namiji ne mai shekara 27 yanzu yana nan isolation center ɗin inda muka yi a babban ruga inda za a aje masu wannan cuta ana ba shi magani abin da muke kira ga al'umma a halin yanzu shine wannan cuta mummunan cuta ce kuma muna roƙon arziki a haɗa hannu da mu a tabbatar da wannan cuta ba ta yaɗu ba. Kwamishinan lafiya na jihar Katsina kenan Hajiya Mariya Bala Usman shi ma Dr. Shamsuddin Yahaya babban darakta ne a ma'aikatar lafiya ta jihar Katsina ya ce cutar ta shiga jihar Katsina ne bisa wata gawa da aka kawo daga wata jiha a inda yanzu da haka an sami killace ɗaya daga cikin 'yan uwan mamacin da da aka samu shi ma ya kamu da cutar domin ba shi magani tare da wasu mutum goma sha ɗaya da suka yi mu'amala da gawar mamacin wanda cutar ta halaka. Sai kuma muka samu another case a FMC Katsina shi kuma ya taho daga Gwagwalada aka kawo shi FMC aka kwantar da shi kwana ɗaya sai rasu da ya rasu locally enough an riga ɗibi jinin shi so gashi nan Ibrahim shi ya kai mana eh, sample ɗin shi ya ɗibi sample aka kai lagos to shi wanda ya rasa fmc din akwai mutum goma sha ɗaya wanda su suka yi ma'amala da shi akwai likita akwai nurses akwai attendants akwai security wanda suka wannan din so mun ce a aji su nan an killace su su goma sha ɗaya su kuma akwai can akwai mutum bakwai akwai saura mun ɗauki samples din mutum bakwai all the other people wanda da wanda suka yi mai wanka da kuma matashi da sauran dangin shi na kusa sai kuma muka ɗibi sample ɗin wanda ya rasu a nan fmc da wani anoda baban shi baban wanda ya rasu ɗin so muna da kamar nine samples wanda muka kai muna sa rai zuwa yamma ko gobe da safe za mu ji result din a takaice waɗanne irin alamomi ne waɗanda za su mutum da an gani ko kuma da yaji a jikin shi ya tunanin cewa ko yana da wannan cuta to alamomi shine na farko akwai zazzabi kuma shi wannan zazzabi usually zaka ji mutum ya ce ya sha maganin malaria ya sha typhoid ya ya ta shan magunguna dai ba su bari ba akwai ciwon kai akwai amai akwai ciwon wuya da su mura mataki na farko kenan by the time abin ya ci gaba to yana iya zuwa da jini ko haɓo ko jini ta baki ko ya aman jini ko ya kashin jini ko ya fitsari da jini Dr. Shamsuddin Yahaya babban daraktan ma'aikatar lafiyar jihar Katsina kenan da cikakken bayani game da yadda cutar zazzabin lasa ta shiga jihar Katsina da matakai da suka ɗauka domin daƙile yaɗuwar cutar. Wakilinmu Zaharuddin Sani Funto ne ya aiko mana da rahoto. A jihar Bauchi ma hukumomi ne suka tashi tsaye wajen yaƙi da cutar zazzabin lasa, inji ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. a kiyasin da ma'aikatar kiwon lafiya ta yi dangane da cutar lasa ya kai mutane takwas wannan bayanin ya fito ne ta bakin kwamishinan kiwon lafiya dr halima musa mukaddas ta ce har yanzu suna daɗa jan hankalin al'umma dangane da yaduwar cutar a jiha da kuma irin matakan da suka ɗauka da sauran dangin cututtuka masu yaduwa a tsakanin al'umma su ƙungiyoyin da muke da suna masu ɗaukin gaggawa sun je sun samu tsohon na har sun ɗauki jinin shi akan za a taho da shi asibiti to cikin ikon allah ba amma taho da shi ɗin ba ya rasu so shi amsan jinin shi ta fito shekaran jiya kuma shi ma yana da cutar so na takwas na baya-bayan nan shi ma wani yaro ne dan karami da ya samu eh, da zazzabi ya dan jima yana jinya hakan na a gida to eh, da an dan kawo shi asibiti aka koma da shi gida amma ba a zauna asibitin ba so da ya eh, jikin shi ya galabaita shi ma amsa tashi ta zo cewa akwai cutar kuma shi ma ya rasu so yanzu dai a takaice mutane dai takwas muke da su wanda suka rasu masu cuta akwai mataki da ake yi na fanni biyu akwai wanda ake a cikin al'umma musamman yanzu nan ma an yi gangami na wayar da kan jama'a a kasuwanni da duk wani wurin taron jama'a da kuma makafaddin labarai da ake da shi a jihar nan ana wayar da kan jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cutar sannan kuma gwamnati ta sayi magunguna da kuma kayan aiki na eh, su majinyata wanda za su sassa a jikinsu in za su yi jinyan wanda ake tsammani ma ba a tabbatar da cewa ya kamu da wannan cutar ita lasa ba sannan akwai magani da ake ba wanda in ana tsammanin cewa ko sun yi hulɗa da wanda yake da cutar lasa su ma ana babba eh, da wannan maganin ita kuma wannan eh, ƙungiyar kwamiti da muke shi wanda muke take daukan dauki na gaggawa muna da su a local government muna da su a state kuma duk inda aka ji da tsammanin wannan cutar tana gaggawa ta je wannan wurin ta samu ta tattara jama'a da suka yi hulɗa da mai jinya a ɗibi su jini a babba su magani a tura irwa a je a yi gwaji yanzu haka ma muna daɗa shiryawa na cewa a yi ilmantar da su a ƙara ilmantar da su da yadda za su inganta ayyukan da suke yi a cikin jiha. Eh wato wannan kwamiti ɗin da aka yi ba don lasa ne kawai ba a nan cikin jiha akwai wanda muke kira state disease surveillance committee kwanan nan muka sake yin mitin da su na eh, mun fito da tsari da abubuwan da za su yi na ilmantar da duk wani likita da wani mai jinya da har masu gwaje-gwajen jini na lab-lab so iya eh, matakin da za a yi na ilmantar da duk wa'annan ah, mutanen na fannin abubuwan da ya kamata a yi na gane cututtuka masu yaduwa ba a shi lasa ba duk wani cuta da yake kawo barazanan annoba. Dr. Halima Musa Mukaddas kwamishinan kiwon lafiya a jihar Bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Yanayi na zafi da ake ciki yanzu ya samar da karuwar yaduwar cutar zazzabin malaria a fadin jihar Jigawa, in ji wakiliyanmu Halimatu Abdullahi a cikin wannan rahoto da ta aiko mana. Matsalar zazzabin cizon sauro dai har yanzu matsala ce da ke addabar mutane a Najeriya, musamman ma a irin wannan lokaci na zafi da jama'a kan kwanta a waje domin shan iska ba tare da shiga gidan sauro ba. Da a cewar su, hakan yana ƙara musu zafi ba tare da ya hana sauran cizon su ba. Ga sauro ya yawa ga zafi ya yawa ka shiga gidan sauron ma zafi ya dame ka ya maka illa ga malaria ta yi yawa ba gara in kwanta a waje ba. Malama ni ma dai malaria ce. Zazzabin cizon sauro ne kenan. Anya malama ni wannan sauron ma da yake cizon mu anya irin sauron ma da yake cizon mu ne a baya ne kuwa. Duk sauro ba sauro ba ne. To ai malama shi wannan sauron na kalarsa daban ce. To shi ma a nasa ɓangaren Malam Dr. Kabir Ibrahim darakta na sashen gunduma a bangaren kula da lafiya a matakin farko na jihar Jigawa ya yi ƙarin jawabi. Maganar malaria gaskiya yanayin da muke ciki ya faɗo cikin lokacin da dama a ƙididdigance mun san malaria tana yawan tana karuwa a cikin ɗan wannan Ba a lokacin da hayayyafa sauro ta fi kazanta kenan kuma yawanci yawan sauro shine yawan malaria a cikin kowane al'umma saboda haka wannan yawan da ake gani mutane suna kamuwa da sauransu yana da nasaba da ƙari da aka samu na uh, total da wuraren da yake kwanciya tashi ta ringa yada wannan ciwo daga wannan mutum zuwa ga wani mutum babu wani abu sabo da ya wuce wannan gaskiya ya faru amma dai abin da muka sani duk da irin wasan da ake yi na kare dan adam daga kamuwa da zazzabin cizon sauro musamman ma raba gidajen sauro nan da aka yi kusan a ina ma a faɗin Najeriya na musamman ma a nan arewacin arewa da yawan mutane ba ya amfani suke son yi da shi a ko yaushe ba wani da ce ma zafi wani zai ce maka in ya shiga baya jin daɗi da sauransu amma mu kiran da muke yi shine in dai za a taimaki amfani da wannan gidan sauro to izinin za a samu sauki bisa ga wannan matsala ta malaria. To likita wani lokacin mutanen sai ka ji suna wannan sauran da yake cizon su ma wai su ba sauro ne da suka ka saba gani na yau da gobe ba wani kamar sauro ne daban. Eh wani a duk kusan hasashe ne dan yanzu kika tsare mutane akan titi kika ce to da sauran da ka saba gani ya yake da wuya mutum ya kawo maka wato sa, to da yau da kullum na maganin komai ce ka gan shi je ka gan shi amma shi sauro kin san rukuni rukuni ne kuma dangi dangi ne kuma ba wai dangi ne kawai yake watsa wannan ciwon malaria ba kuma ba mamaki misali wanda aka saba gani din ya zama kamar shi an ɗanci karfi karfinsa saboda magungunan da ake amfani da shi da gwaje-gwajen da ake yi akan wannan sauran ake yi saboda haka shi ya riga ya kusan wato danne jinsin wannan wanda mutane suka saba. Dr. Kabir Ibrahim kenan darakta na sashen gunduma a jihar Jigawa. halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa, Ibrahim Alfa Ahmad Gareka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Asalin ma'ar riga an gane. So da Bar ajikan mu da yawa ne. So da Ku bar mu mu sake hakan ya dace ga ba. Kyautar da kin kamin na gode yi kyauta. Bikin ki da ɗoruban soyayya mai nagarta. kiyaye Allahu ne ya ba mai kunya mu aka sani cikin alkarya gani gaki a gai da malam iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya ministan harkokin cikin gidan kasar djibouti hassan umar muhammad ya ba da sanarwa cewa shugaban kasar Ismail Umar Gule ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi ga Juma'a da kashi 68.7 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta ji takaicin zaben da aka yi a jamhuriyar Congo da ya bari shugaban ƙasar Denis Sassou Nguesso faɗaɗa wa'adin mulkinsa na shekaru 32. a wata sanarwar da ta gabatar mai magana da yawan ma'aikatar mark tona ya ce kurakuran da aka yi lokacin zaɓe da kuma kama mugoya bayan masu hamayya daga baya sun dagula zaben da an yi cikin lumana hukumomin kasar belgium sun kama wani mai suna muhammad abnini wanda ake zargi dangane da hare-haren da aka kai birnin paris a watan nuwamba haka kuma an danganta wannan mutumin muhammad abnini da tashin bama-bamai a can Brussels kasar Belgium a watan jiya. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.